yarjejeniyar dala miliyan goma sha shida a tsakanin Najeriya da kasar da za ta kai gaba gonakin gwaji guda hamsin ta sanya Fulani makiyaya na cikin Abuja da kewaye kiran kar a manta da lamarin kafa musu gandun daji da kuma kula da burtalin shanu a lamarin kafa gonakin. Wakilin Fulani Abuja Adamu Idris wanda wasu 'yan miyati Allah suka yi wa a ya shugabanci riko ya ce gabanin cimma nasarar a Fulani filayen kiwo zai yi kokarin dakatar da duk wata barazana ga manoma da sauran al'ummar yankin. Zan nemi shawara ga arɗoɗi da manoma, muro da mu ina ba harkokin mu shawara mu jauna mu haɗa kai mu ba da goyon baya ga gwamnati janar muhammadu buhari da minista bisa ga abin da yake faruwa a kan filani. Jami'in yace Allah Arɗon Rubuci Sunusi Bara ya ce ba wai sun nuna gazawar yace Allah ta kasa bane ne ƙarƙashin Arɗon Zuru Kiruwa, amma za su tsaya wajen sauya tsarin Fulani. Da yake gari ya girma yanzu ana samun matsaloli da su environmental da kuma masu gona gwarawa duk inda ka je Abuja za ka ga an hanyoyin shanu burtali shanu kafin samu ya wuce sai ya shiga gonakin mutane. Kana nufin ko a sake farfaɗo ko da burtali ko a gandun daji kenan burtali ya zama dole don a samu zaman lafiya shanu ba kan titi yake bi kamar mota ba kuma ba a sama yake tafiya ba kaga ya waje ba hakki ne na gwamnati a samu wa shanu gandu inda za su ci abinci yadda ake a sauran kasashen duniya kuma inganta kiwon fulani yadda suke da a zama da shi na zamani fulanin dai a cewar ɗaya daga 'yan tawagar abubakar suleiman na da gagarumar guduma ga tattalin arzikin najeriya manomi ma yana bukata wajen da fulatani ya sauka sanu suka yi kashi ya zo ya yi noma wajen domin masaransa ya yi kyau ce naman sanu baya shiga gari nono baya shiga gari anya ya kake ga tasirin wannan a cikin jama'a amma na ganin fulani ya ba sa cin gajiyar duke ta su kawai su sai zai su sayar kawai su rike kuɗi eh to amma alhamdulillah fulani fa yanzu suna ci don kaga yanzu a cikin filanin an samu kawunan fulani sun waye akwai zargin da ake kwanan nan cewa fulanin ba za su fidda zakka sai mutum ne shanu ɗari sai ya sai da guda biyu ya je yana raba almajirai sadaka ina ga wannan bere bere ne suke nema su bata ma fulani suna amma ba filatani yana bi doka na addinin musulunci domin in ka duba shehu yar wadiyo ba fulatani ne kuma ba filatani ya san Allah matsalar sata ta shanu da zargin sai da su a kasuwanni daban-daban da haɗin kan wasu ɓata garin Fulanin na daga abubuwan da Fulani suka ƙudurci magancewa. Sarkin Fulanin daidai Umaru Deli ya ce da zarar sun lura da shanu sata za su ankarar da jami'an tsaro. Abin da zai sa in ga abin da ban yarda da shi ba in bar shi a kasuwan na ai babu shi sai dai idan in Allah ya sa ba ni to kaga dole za haƙura amma in dai ina nan ni ga abin da na kazanta ne a kasuwan na ai ba zai yarda da shi ba. ka shakkar rawanin ka zai iya rawa in ka ci gaba da irin wannan. To wannan rawani na kuma ai Allah ne ya bani mutum ba shi ya bani ba. Gwamnatin Najeriya dai ta nuna aniyar kawo ƙarshen fitinar hulanin da makiyaya da ya daɗe yana kawo rikici da kan yi sanadiyar rasa rayuka. Asura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.